karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mitoci 21 da 25. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya kashe na biyu ga kanan labarin duniyar. a cikin labarin za ku cewa wani gurneti ya yi sanadin mutuwar wasu mutane guda hudu a jihar lagos da ke tarayyar najeriya sannan afirka ta kudu ta murza gashin baki akan lafta harajin da shugaban amurka donald trump ya yi akan kayan da yake shigar da su kasarsa sannan firayim ministan isra'ila ya karyata zargin da wani jami'in gwamnatinsa ya shigar yake yi domin yunkurin jinkirta shari'ar da ake yi a kansa na cin hanci da rashawa. to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin wani bam ya tashi a kan titin taiwo da ke idiyar raba a karamar hukumar mushin da ke jihar lagos a tarayyar najeriya sakamakon ɗibar tarkace ta ɗan jari bola kamar yadda jaridar punch ta ruwaito jaridar ta ce nan take fashewar ta yi sanadin mutuwar ɗan jari bolan tare da wasu mutane uku sakamakon binciken da jaridar da wato punch ta gudanar ya nuna cewa mai ɗiban tarkacen na ƙoƙarin kwance gurnetin ne domin ɗaukar kwansansa ya zuba a cikin kayansa da yake ɗauke da su bam ɗin ya tashi da shi bawan allah dai ba iya fayyace wane ne ba wayin da ya rasa ransa a wannan shahada. wasu 'yan jarida uku 'yan kasar burkina faso da gwamnatin sojin kasar ta kama saboda sukar da suke yi sun bayyana bayyana a wani faifan bidiyo sanye da kayan soja inda suke cewa suna filin daga ne don gane wato don idansu yadda ake yaƙi da 'yan ta'adda a makon da ya gabata gwamnatin sojin burkina faso ta soke kungiyar 'yan jarida ta kasar baki dayanta. kwana guda bayan kama shugabanta guzumo sanogo da mataimakinsa bukari uwoba kame 'yan jaridar da ya biyo bayan jawabin da sanogo ya gabatar ne a babban taron kungiyar inda ita ciki yadda ake dakile wato 'yancin faɗin albarkacin baki da na 'yan jarida shi ko ɗan jarida na ukun luke fagbenungu an kama shi ne ya amsa tambayoyi saboda ɗauko rahoto akan jawabin na sanogo ba tantance inda aka ɗauko bidiyon waɗannan 'yan jarida ba amma ya yi kama da sansanin soji a wani ƙauye suna sanye da kayayyakin soji kawunansu sun sha aski da ke nuni da cewa sun ɗaura ɗamarar yaƙi da 'yan wato bindigar labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international afirka ta kudu ta yi kiran ganin an samar da wasu sauye-sauye tare da samun karfin gwiwa daga hukumar cinikayya ta duniya wto bayan da shugaban amurka donald trump ya sanya harajin wato karin haraji akan kasashen duniya kasar ta kara da cewa akwai bukatar ganin wato dukkanin kasashen duniya sun mutunta ka'idojin cinikayyar da ke tafiyar da lamuran kasashe baki daya a doron kasa ministan cinikayyar kasar afirka ta kudu pakistan ya wa manema labarai cewa yawan harajin wadda ya hada da kashi 31 cikin 100 na kayayyakin da amurka ke shigar da su cikinta daga afirka ta kudu zai kawo cikas ga harkokin kasuwanci a fadin kasar har ila yau sun warware yarjeniyoyi na agowa da ke baiwa kasashe damar shigar da kayayyaki kyauta daga kasashe kusan 30 na kudu da sahara ta ce tau ya ce ba iya la'akari da tsarin wto ba wajen ƙayyade harajin da amurka ta ƙaƙaba. akalla mutane 30 ne aka kashe a faɗan da aka yi a wani gari da ke arewacin sudan ta kudu wanda wasu gungun wato matasa ɗauke da makamai suka mamaye na wani ɗan lokaci bayan wani farmaki da suka kai ta shanu akan shanu kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar a jiya ko kuma shekaran jiya alhamis labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa wasikar da babban jami'in tsaron cikin gida na kasar ya wallafa bisa zarginsa akan cewa ya nemi ya wato ya taimaka masa wajen jirkinta shari'ar cin hanci da rashawa da ake yi a kansa ba shi da tushe balle makama. wata sanarwa da ofishin Netanyahu ta fitar ta ce wannan maganar ciki take da wato kurakurai. ta kara da cewa sun tattauna ne akan wasu lamura na daban amma ba wato bata shafi abin da jami'in sojin ya faɗa ba darakta janar ta hukumar kasuwanci ta duniya ko kuma cinikayya ta duniya wto ngozi okonjo iwala ta yi gargaɗin cewa harajin da amurka ta ba na baya-bayan nan na iya yin illa sosai a harkokin kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin duniya a ranar biyu ga watan afrilu ne shugaban kasar ta amurka donald trump ya sanar da sanya haraji a duk faɗin duniya kan duk wasu kayayyaki da ake shiga da su ƙasar ciki har da harajin kashi goma sha hudu cikin ɗari na kayayyaki daga nigeria a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar alhamis okonjo iwala ta jaddada cewa hukumar ta who wato wto na sa ido matuka kan lama.